بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لأوكو قوات رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1442 wanda ya daidai da a ko shi daga watan biyar shekara dubu biyu biyar ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani a wannan masallaci masjidu ahalil baiti wasu sahaba a wannan layi na hausawa a wannan unguwa ta tudun wada cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani wanda muna fatan Allah ka sa alƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce min Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari kuma Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon bari sannan duk abinda aka ambata a ciki na rahama Allah ka haɗa mu da shi abinda aka ambata na azaba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wannan abin don tsarkin sunayensa muna ba mutane shawara musamman inda suke bibiyar mu ta shafin facebook wani lokaci idan an zo yanzu za ka ga ba kowa suke ba damar yi abin nan ba so mutane inda za su koma su yi satin ta youtube a sakir tv da zai fi musu gaskiya sau da kwalitin bidiyon da hoton ba ma ɗaya ba ne da ɓangaren yana da kyau a yi haka ɗin kamar yadda aka sani idan mutane sun turo sakuna, mukan faɗi saƙunan sannan sai mu ɗora daga inda muka ɗaya na samu labari cewa kun san ɗaliban da aka kidnapping ɓangare biyu ne akwai na makarantar da ke nan hanyar abuja mai sunan makarantar ma? A'a, ina ne na mando to su wa'in can na hanyar abuja labari ya zo cewa an sake su sannan kuma su can ne ake ce tarka-tarka a ci gaba da yin addu'a Yawwa, duk da mafi yawancinsu ba musulmi ba ne da koda ba musulmi ba ne tun da kaga wasu daga cikin kiristoci suna kai ziyara wajen wasu malamai suna neman agaji da gudunmawa cewa a taimaka inda gudunmawa da za su bayar don a sako waɗannan a bayar sana daidai irin wannan lokacin kuma sai ya samu wani malamin addini yana fatawa yana cewa haram ne a ba da kuɗi a karɓo wani ƙunga akwai rashin wato sa magana inda ya dace a saka ta a lokacin da ya dace a yi ta na faɗa jiya a nan wajen na ce shugabanni da Allah ya dora masa amanar su kiyaye ran mutane farko bayan addininsu da dukiyarsu da mutuncinsu su ya kamata a cikin kowa hango akibar abu ba yadda za ka yi shubuha ta riga ka shiga ciki idan aka samu kuskure aka kashe su kowa ya sani an ji an yi kinnafin ɗin ɗalibai a katsina ƙanƙara adadin yana da yawa an karɓo su an ji an yi a jangebe a zamfara adadin yana da yawa an ji an yi an karɓo su an yi a kagara an ji an yi mai. an karɓo su to ta yaya za a yi idan waɗannan aka ƙi karɓo su bayan adadin bai kai wancan ba sannan a ɗaiɗai lokacin da waɗanda ba musulmi ba sun fi yawa a cikinsu ya za ka gamsar da mutane cewa maganar addini bai shiga ciki bai tasiri wajen in a karɓo su kuma mu kaga da zanen aka zo aka saka addini ciki abinda bai kamata a saka addini ciki ba daga ƙarshe waye zai sha wahala ba mu za mu sha wuya ba tunda su wanda suke jagorancin abin koda su sunan su shugabanni ne musulmi da rigimar ta taso tana da alaka da addini ba kauce mata za ba bata shafe su ba kai da kake harkar addinin kai ta shafa kuma wallahi ina tabbatar muku wani abin ya faru wallahi sai an juyar da rigimar sai kaga ta koma ta addini abin da zai faru ke su kaga ya kamata a ce shugabanni sun fi kowa kallon wato hatsarin abin da zai faru wajen nemi ainihin wato mafita Allah ya kiyaye ƙasa ce ga ta nan wasu maganganun da muke faɗa muku ba za su yi ba a wajen karatu sai sa kawai sai mu ci a addu'a koma zuwa ga Allah sai mu ja bakin mu misho a gani tangal tangal ake inda ko ɗazu na ga bayanan da ake yi shugaban sojoji yana kashe ni dangane da abin da ya shafi juyin mulki idan ba wajila zai hanya aka ce sai hankali a ko tarko ya ma ba ta in ba tarko me kawo maganin shi kawo maganin shi sau da aka a ci gaba da yin addu'a Allah ka nuna mana wuce wa'yannan tunan akwai sakunkuna da mutane suka turo akwai 'yan tambayoyi da mutane suke bin mu bashi ya kamata mu dudduba wasu mu amsa amma dai sakunan da mutane suka aiko bari mu duba kusan sakon yana da yawa ne gaskiya akwai wani bawan Allah ya aiko wanzan nan ba suna akwai Mustapha Idris naira biyu, Awwal Muhammad Inuwa naira dubu ɗari biyu, sannan mustapha muhammad dubu biyu a wani bawan allah ba suna shi ma naira dubu ɗaya sannan akwai kwalli ismail wato musa naira dubu biyar sannan akwai suleiman muhammad naira ɗari biyar sannan akwai abdullahi ismail naira dubu ɗaya baba gana hassan naira dubu ɗaya hamza ibrahim dubu ɗaya sannan akwai aisha muhammad wato naira dubu ɗaya wani bawan allah ba suna dubu ɗaya sannan akwai abbas sa'idu naira dubu ɗaya sannan akwai muhammad muhammad shi ma haka sannan akwai wato rayyano ya wuri wato rayyano rayyano naira dubu ɗaya sannan akwai wani ban Allah shi ma ba suna haka sannan akwai abu rukayya shi ma naira dubu ɗaya sannan akwai wato zainab zubairu idris zubairu idris dubu biyu sannan akwai ismail jamilu ismail naira dubu shida wani bawan Allah ba suna naira dubu goma sannan muhammad salihu dubu biyu sannan a ina ganin wannan kamar alali sadidu ne daga ƙasar a togo ya aiko da naira dubu hamsin sannan a wannan wani bawan Allah ne sunan kamfani jirlet ina ganin a wannan zan duba sunan da kyau ya aiko da naira dubu ɗari a wani bawan Allah ba suna dubu biyu sannan akwai lawan abdulrahman ahmad ko ama dubu ɗaya sannan akwai yushau abdullahi dubu ɗaya da ɗari biyar sannan akwai aliyu abdullahi a dubu ɗaya shi ma gaskiya saƙon yana da yawa in na ce zan ta faɗa a zai yaman mana lokaci Allah ya saka da alheri da mutanen da suke yi aiki kan numba din na wannan mu'assasa mun fada mun ce in ka yadda da abin da muke dama mun ce wanda ya yadda ba wanda bai da ba sannan alhaji ha musu kudin da muka faɗa jiya wanda ke hannun shi ya aiko naira talatin da naira biyar. a ya turo alhaji hamusu kai a ƙara so bai tsaya a hanya ba a wanda ya yadda da makaranta shi muke magana wanda mai yadda ba ba ta tashi muke ba kuma neman yadda ka muke kuma ba wanda ke zuwa ya ce don yana ba mu kuɗi yana buƙatar sai mun faɗa mai yadda muka da kuɗin wanda suke ba da kuɗin sun yi imani da abin da muke kuma wanda suke zagaye tare da mu sun yi imani ana kashe kuɗin ta inda ya dace shi kenan kawai allora na ba da misali na ce ka je nan asibitin su dakta mu'awiya nan na cirin nufa ga nan wata sun musa islamic medicine din wani lokaci a wata ɗaya sai mu biya wa mutane kuɗin magani ya kai naira dubu ɗari to kai ma ka na ne ba ta bakin alima kawo ya yi waka ya waka ya ce in karya ne ai gada shaida ne eh? an kawo an kawo bilgo to sai sawanu ya yi ko da naira dubu goma cikin wancan kudin da muka yi magana ya shi wani abin zai kare ne a da wuce bakwai bugu to shi kenan sai a kan nomba ɗin sufuli takwas a sufuli sufuli a biyu ne ina ganin sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas insha Allah za mu abin nan za mu je za a buɗe akwai wanda suka ce za su ba da gudunmu amma su ba za su saka su a akawun ɗin da ba ja'iz ba da haka za mu je mu buɗe wa mu'asakar akawun a ja'iz insha Allah wanda suke da wannan kudirin jira ba mamaki gobe ko jibi kafin mandi in Allah ya da abin zai zama ya zama in insha Allah daga nan zuwa jibi gobe alhamis ko to juma'a daga nan sai mu jira sai mu ga ya za a yi a bari da Allah mutane su haƙuri mu dan amsa tambayoyi kaɗan saboda suna da yawa tambaya ta farko wannan yana magana ne cewa ina matsayin shiga sikirinin ɗin aikin soja da azumi a lokacin da yake da tsananin wahala wanda ina ganin wanda ya tambayar nan daga ƙasar chadi ne watakila su ma suna fuskantar irin matsalar da muke fuskanta a nan a nan mun yi magana ba sau ɗai ba ba sau biyu ba tun ina sakkwato na ce ga mu da tarin tirin mukamai maimakon su amfani da mukamin babu wani dalili mu a najeriya da zai sa a ce da sikirini na nyc da na soja da duk wani abu a ce ba lokacin da za a sa daga lokacin azumi sai daidai munasabar lokacin tafiya aikin wa haji su yi magana a jara amma in bai yiwa haka ba cewa za a yi saboda wannan dalilin ba a fasa in yanayi ne da yake azumi yana da wahala kamar wancan shekarar ba muna sakwata ba ko wanda suka mutu a wajen tirenin ɗin saboda zafin sakkwato da zafin maiduguri in ana azumi a sakkwato in baka da imani ai ba za ka yi azumin ba wallahi wallahi mala wato mala motar kashe da ne wanda ke kadu yana wahalan azumi ake yi wanda ke kaduna ya ma san wahalan azumi sai ka je sakkwata ka zauna tukwata sannan za ka gane cewa a nan bulis kake cikin. Eh? Hmm. Hmm. ana zafi to kaga irin wannan yanayin so muna buƙatar mutanenmu su shiga wannan aiki kamar yadda mala bakar gumi fatawa amma yanzu mutane masu manufa muke nema mutanen kan da yawa yanzu an samu sun shiga babban matsalar kawai marasa manufa ne shi yasa su samu dama kuma su kasa gyara komai wannan shine matsalar da su dinga faruwa ne so ina ganin a duk da akwai wannan suke ganin cewa ai bai kamata ba kada-kada-kada. ni na ganin gaskiya in akwai wahala matsananci yadda azumin ba zai yi ba a irin wannan yanayin to mutum yana iya ajiyewa wallahu a'lam musamman wanda ke tambayar asali shi daga kasar caji ne ba daga najeriya ba ne sannan a mai tambaya ta biyu tana cewa mai gida ya gudu kusan shekara hudu bai ba iyalansa komai na haƙoƙi sun ce ya sake ta yaƙi ita kuma daga nan tarin ta makawar ita ma ta yi saudiya ta tafi ainihin wato neman kuɗi daga nan kuma ita ta tafi saudiya aiki ya matsayin aurensu saboda sun yi shekara kusan hudu ba su tare bai ma bai musu komai ba na haƙƙinsu ya matsayin aure ya matsayin aure don wannan dalilin ta tafi in ba cewa ya yi saki ba auren yana a lokacin da ya shekara hudu bai nan an nemi ya sake ta yaƙi saki abin da ya kamata a yi a lokacin kotu ya kamata a ce an kai an gane idan aka kai kotu idan kofi ta nemi hanyar da za ta samu saduwa da shi wata samu ita in ta rubuta saki ta ce ta sake ta shi kenan nan so dama duk duniya mutum biyu ne kaɗai suke da haƙƙin sakin bacci daga mijinta sai kotu daga mijinta sewa sai kotu ke sa baban ka yadda ya kai ga jin haushin matarka bai isa ya kalle ta ba ya ce ina sake amma wani gurin saboda jahilci ba wasu ya sake matar kani ba in tana tana kura a gidan kar ka dawo sai ga matar ka ta nan mai faru ta ce wai yayanka ne ya sake ta wallahi aka aiki a gani da mamanka da babanka duniya ba mahalukin da yake da iko ya kalli matarka ya ce ke jiki na saki kai da kake majinta. kai kaɗai kake da wannan dama sai kuma kotu shi ita kuma kotu ba a zuwa ta kashe aure babu dalili sai da dalili kotu take kashewa sai da dalili ta take kashe aure da haka a nemi hanyar da za a yi a raba auren auren dai za ka ga a sura sama a sunan aure akwai amma a rayuwar aure ba ne domin macen ma da kake zaune da ita a gida ɗaya da Allah ya ce walan wa an ta'dilu bainan nisa'i walan harastu fala tamilu kullal mayl fatadharuha kal mu'allaqa to wannan fa ba wai ana zaune ma gida ɗaya bane an karkata zuwa ga wata a'a kwata kwata an yi watsi da ita shekara hudu watan da yace fatazaru ha mu'allaka allaka shine silifas rati. ga ta sunan mai aure amma ba a kowace mu'amala ta aure da ba da ita to ita wannan ga ta sunan mai aure ita ma amma babu kowane irin haƙƙi na siyarwa ko kai ko na haɗuwa ma inda ma a ce ana haɗuwa ko da ba magana mai daɗi rigima ake yi to ka san ma da sauƙi an dai haɗin to ba haɗuwan ba siyarwan ba kone kaga a suran aure akwai shi amma a ma'anan aure na rayuwar auren ba mai ba wani auren amma abinda zai kai ƙarshen rigimar shine aure tun da ƙulla shi ake in za a warware shi akwai hanyar da ake bi wajen warware mai wajen warware auren da haka yana da kyau a ƙoƙari a lalabo shi wannan miji ɗin wannan shine hikimar da ya sa shari'a ba ta yadda ba mace ta aurar da kanta idan aka aurar da mace ana samun ne matsala ko to abin da ya kamata a yi a dawo zuwa ga waɗanda suka daura auren sai a warware matsalar wannan shine abin da yasa Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainahuma fa ba'athu hukman min ahlihi wa hukman min ahliha matsalar da muke fama da ita guda biyu ce zuwa uku akwai iyayen banza waɗanda su idan yasu tana gidan aure duk irin abin da suka kawo ta kawo ƙara ta ce an mata ba sa bincike su yasu ba ta laifi masumiya ce wani ma yana iya kallon ka yace shi ya san tarbiyyar da mai shi shi ba za ta haka ba to kun ga wannan matsala ne duk mutumin da yake wa yarsa wannan a gidan aure to bai taimake ta ba na san wani anan matar matarsa rikici ya haɗa su ta tafi gida da ta je tana zuwa tsawa baban kwamfayin ga abin da ya kawo ta baban ya ɗauko ta a mashin ya kawo ta gida ya ce in ne kan irin wannan matsalar ne ka ta ƙara zuwa mai gida kuma ko bai duniya in ta ƙara zuwa mai gida akan wannan matsalar wallahi biya fi mata sai ya kira mijin ya zauna da shi ya gane cewa yarinyar tana da gaskiya mijin ne mai kyauta ba amma yankin da ya ɗauki ɗaya ba shi sai ya masa mu'amalar shi ma ɗansa ne sai ya zaunar da shi sai masa ba haka ake yin rayuwa so da kaga shi shugaba ne a kanta ko da ya tabbata cewa bai kyauta ba to ba daidai ba ne a gaban shi ya nuna mata cewa bai kyauta ba sai ya zaunar da shi shi da shi ya yi masa nasiya ya ce masa ba haka ake rayuwa to mutum yana faɗa yanzu baban ya rasu ya ce har gobe in ya tuna mutuncin da baban ya mai ko yarin ya sami abu haƙuri yake to yanzu ka da da aka ji tana zuwa ya gane ba mutum ne da gaskiya ce ashe kaɗan iska ne shi ma su da rama ce ga kanan babban ɗan iska kai mai kaga shi kenan shi kenan rashin mutunci ya shiga sannan akwai su kuma iyayen da duk irin azabar da yarsu za ta sha a gidan miji so ba rukunsu ba ma sa cikin mai faru ba da kin ɗebo wuta ba to kun wannan matsala ne kana da ya a gidan aure ka bayar da ita ana azabtar da ita azabtar da wadda cutarwar ta bayyana to wajibi ne gare ka ka ba haƙƙinta akan cutar da ake mata kana da ya a gidan aure ta ɗauko son zuciya to kakka goya mata ba don zaman auren a gidanta shi ne wa shi ne mutuncinka ka gani tun da mazan nan ba ne wani da ake ƙwanƙwasawa kafin a yi auren ji kwankwankwankwan wace ce ta bi ko kuwa sai wanda aka je tukunna zaman da shi sannan lokacin kuwa halinsa zai bayyana eh to gaskiya yana da kyau iyaye su lera akari da bangarorin biyu kar irka na gidan aure ana cutar da ita cutar da ta bayyana Zalincin karar ana mata zalincin, da ba wanda ke shakka zaluntar ta ake yi shi ma mai zalincin ya yi itirafi cewa zalincin yake sannan kuma ka kasa ɗaukar mataki wajen ka karɓo mata haƙƙinta wannan ba daidai ba ne sannan kuma kada iyaye su buɗe ƙofar duk abin da 'ya'yansu suka taho musu da shi wajen goyon bayan ‘ya'yansu, a wanda duk ka ɗauki ya ka bashi ya kamata kai masa mu'amala ne, ta yadda ita yadda ka haifa inda za ta yi ba daidai ba, da hanyar da za ka baka gyara matsalar. Shi yasa za ka ga a da iyaye suke cewa aljannar gidan jahannama gidan miji su ta fiye musu aljannar gidan iyaye. Haka ake, to sai aka samu sauƙin abubuwa, amma yanzu da iyaye kowa ya nuna yana son ɗansa. ya ke ta samun mai matsaloli a harkar rayuwar auren kaje kotuna ka gani in kaje kotu kaso goma cikin ka sake sai bakwai kistan aure ne sannan kistan nan bakwai kaso shida da rabi mutanen mana akwai kistan da aka yi na taɓa ba da labari bai rabi ya ce ita za ta fita ta yi aiki sai ta samun kuɗi ita take biyan hayan, inda ake zaune ita take biyan kudin makarantar yara ita take daukar nauyin abin da ake shi amma kullum idan ta dawo sai mijin ya ce ta ɗauko ƙur'ani ta rantse ta alula da ta yi zina ba da aka je kotu alƙali ya tambaye ta aka tambaye shi kayi ya ce iyayi eh, kana mata haka ya ce yana yi gaskiya da aka jiyo kanta aka ce me kike so a mai cewa ce a mai nasiha idan tsoron Allah ya bani wai yanzu mu ne ba yanzu na sai a ce shikenan ai tunda yana yana zargin ta kadika mata kiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai aure ya mutu tunda da yana zargin ta a gani Allah ya sa mu dace to sannan a ah, wannan tana magana ne auren mace kusan wata bakwai sannan wato ba a ko haɗu mijin wato auren mace kusan wata bakwai ba su haɗu ba da mijin mijin ya tafi neman kuɗi da ya tafi neman kuɗi sannan kuma bayan wata bakwai sai ta haihu an yi auren ba a haɗu ba da matar da mijin ya tafi neman kuɗi bayan waje bakwai kuma ta haifu ta shi ne ake tambaya ina matsayin auren da matuƙi da namiji aka yi aure ba an haɗu ba ya tafi neman kuɗi bayan an yi auren kuma dama ba haɗu ba to da yin auren wata bakwai kuma sai gashi ta haihu yasa ce muku yanzu mutane in suka tafka wani abinku, wallahi ba mu da muke kan wannan kujilan ba wallahi yana buƙatar maliku da shafi'i da abu hanifa da amadu ɗan hambali sai sun dawo duniya sun sake fatawa Allah a gani ga shi kenan kawai ta je ta ɗauko ɗan wani sai ce bayanin ya aka yi don dai ba a ruwa ta sha ba a gani kuma sannan ita ba na na maremu ba ballantana a ce fahamalatu fanta ba zai mihi makaran ƙafi a ba'aja a halmakar ta gaba zai yi wa wannan yana cikin abin da Allah ya ɗauki alƙawari da mata sanda suka yi wa annabi baya ya ce ya ɗu annabi idan da aka mu'minati yi bayi inaka ala Allah yi shirik na billahi shi'a? ɗaya ba za su yi shirka da Allah ba wala yi sirikna ba za su yi sata ba wala yi zina ba za su yi zina ba wala ya kasulna auladahunna ba za su kashe 'ya'yan da suka haifa ba sannan wala ya asina bi buhutani yaftarinahu na aydihinna menene buhutan yanzu akwai wani istilahi da ake amfani da shi tun kai ba ɗan gari ba ne ni na zaune a cikin labirarin nan amma damar da ke kewayawa a garin nan ina sanin wanda ya kamata da sani kuma ina zaune yanzu idan ka ji mata na fira isu isu ka ji wata ta ce wanci ce sun bi ko sun uku ko sun hudu za ka yi gane mai suke ne ba za ka yi gane amma ni aka yi wannan yaran kusa da ni na sun bari, ka gani matar da yake ga ta matar aure ce in ka ji sun ce ce sun biyu tana da alaƙa da wasu mazajen biyu a waje wanda ba na aure ma kusan kowane lokaci suna saduwa da ita ko sim uku ko sim hudu ita ce taklo to wannan wala ya atina bi buhutanin yastarinahu bayna aydihin nan da Allah ya faɗa kirkiran ƙarya shine mace na da aure ta je ta ɗauko ɗan wani ta shigo maka da shi gida ka tuna ba za ta zo za ta fara laulayi a daidai lokacin da wata in ta fara laulayi yanzu ana samun goro ba ana samun ko? watakila wata cikin ta goro ba yake bukata a daidai lokacin da watakila ta wata in ta fara sai ta ce tsamiyar buri ta ce ka dudduba ina za ka samu tsamiyar buri yanzu wata taura wata addu'a wata tsada eh? ka gani wata kuma kilishi take bukata wata cikin nata balango yake bukata wata cikin nata dambin kifi yake bukata to to ai wannan masan da sauki tunda ba kai zaka hidima ba ita za ta je ta shaka ku to wannan an bukatar ta taso ko baka da kuɗi dole baka sanya zaka yi Eh? wani mutum da aka haifan mai yaro a asibiti aka kawo list aka bashi aka ce to gashi yana fitowa daga asibiti kadai yana magana yana cewa ta yaya za a yara su yi albarka yanzu a ce an ma haihuwa tun baka ga yaro ba sai ka biya kara ta yaya za a yara nan su yi albarka yanzu ta gani to wannan dan tsakanin na laulayi fa da za ta yi da za ta yi duk fa wannan laulayin fara take ba fa waɗanka ba ne haka za ka yi ta wahala a zo lokacin laulayi ya wuce da zaran ciki ya damfari wata tara ana magana haihuwa za ka fara magana ragon da za ka siya haka ne ta zo haihuwan watakila akwai matsala ba za ta haihuwa lafiya lafiya an yi operation an ciro ɗan kai za ka biya a zo bayan an gama haihuwa likitoci su ce to tun da ta haihu yanzu tana buƙatar abinci ba normal ba da safe shayi da madara da ɗan kauri da safe dole a haɗa abincin da nama ta ɗan danna tun da haihuwa za ta duk wannan fasar ne fada kaji ba faɗanka ba ne ta ɗauko ɗan wani ne wannan shine ne atina na bi buhutanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna kada su sannan yaron nan ya taso ya fara rashin lafiya ka fara ɗawainiya da shi asibiti ya taso gidanka ka ɗauki nauyin sashi makaranta ya taso gidanka ya mu'amala da wasu yara ana tsammanin ‘yan uwansa ne muharramai na nasaba kuma na ne sannan ka mutu yaron nan kuma ya zo ya gaje ka kuma ba ɗanka ba ne kaga abin yana da yawa so gaskiyar magana mu kanmu muna ba da gudunmawa dama ta bangare guda ba yanzu ku kun sani ku da kuke tare da ni kai malam abu da ai wani lokaci in ba nan cikin ramadan din nan ba akwai lokacin da kusan kullum akwai yan sanda na farin kaya sisin sun kamo tet akwai hotel da ake short term din nan wanda za a je a ɗauki mace a kai ta amfani da ita awa ɗaya biyu uku a biya wallahi in sun kama mace da shiga ta kamala ba sa kai ta ofisai su kawo ta sai a mata nasiya wasu matan aure ne abin bakin ciki in aka kai ta aka yi amfani da ita in ka bincika sai ga wata dubu ɗaya aka ba ta aka amfani da ita nan ake zuwa a kawo su a ce gashi nan a yi musu nasiya wasu 'yan mata ne wasu zaurawa ne wanda ya fi hatsarin shi ne na matan auren kuma ana kawo mana ana kawo mana to akwai ɗayan abubuwa guda hudu da suke faruwa yana daga ciki <clears throat> akwai wannan matsalar duk lokacin da namiji ya auro mace ya kasa ɗaukar responsibility nata to za ku ga daga ƙarshe dole za ta fita garin ta je ta kara mutuncinta daga garin kara mutunci a rasa mutunci wannan matsalar akwai ta yanzu wane ne muke kana muna tare da kai ne ko sai ga wata mata ta shigo jiya na kai dariya ne sai ga wata mata ta shigo jiya kun san ta'arifin maraya shi ƙaramin yaro da irasu kafin ya balaga shine maraya maganar da Allah ya ce wabtalul yatama wa atul yatama duka ana maganar in itibaru ma kana ne abin da ya faru a baya ne ba wai yanzu ba amma da zarar mutum ya balaga ba maraya bane da sai kaga mace ta zo ta yi sallama da kai sai ta ce akwai wani dan marayan Allah in kana jiran ka ga wani dan karamin yaro kamar dan tsako in ka ce a zo da shi sai kaga wani garjejen kato da gemu da komai ta zo tana ce maka wai dan marayan Allah a taimake shi wanda shi muke jira yaje ya aiki ya kawo kuɗi a taimaki addini wani ta ta so shiga shi shine dan marayan Allah wai a taimake shi to jiya ta zo wai jikanta ne zai aure wai ba sadaki ni take so in ba da sadaki a taimaka masa an fa ba an taimaka masa ba auren ne ba zai ba nake to waye ya ce miki dama dole sai ya aure nan ce Allah ya ce wa lista'afifil ladina la yajiduna nikaha hatta yughnihum min fadli na duba na ce mata to ga dubu daya ai kudin mota malama walfaru da gaggauta ai gaba haka nace mata kaga wannan matsala ce ta san zuciya to yanzu mamarta ko kakarta ta taso ta zo ta ce a bashi kuɗi sadaki a wuri in an bashi sadaki je aure wa zai ce mai da matan ko kuna nan ranar nan haka wani ya zo da jallabiya tun daga kawo da takardu ni na ɗauka ko wani abu ya kawo shi ran da ya zo na ce ban da lokaci ya dawo washe gari washe gari za ka ɗauka ko wani lokacin sallah za a ce aka rama kallawa da Allah shiga jami sallah na ce yake taba da kai wai wallahi a yana aiki ne kuma an sallame su aikin ko yana daga cikin waɗanda aka bugu ne wannan bugu wata lokal gamman sani ba yau da aka wacan matan sun rabu yanzu ya ga wata abin nin shi ne ya to na ce to kai yanzu da ga wata abin nin yaro kai yanzu in ba rigima ba kai da aka sallama daga aiki sallaman yau ka sallama matarka kuma baka samu wani aikin ba kuma ka zo ka ce ka hango ta ku duba yadda mutane suke da matsala ta san zuciya to tsakani da Allah dole sai mun gyara waɗannan matsalolin an gane ana iya samun jarabawa kuma mace in ta kirki ce ita ma ta san mijinta yana da shi yana da hali yana ɗaukar responsibility na ta gwargwado sai jarabawa ta zo to dama ai ba haushi ya ce da matar kirki da me da abokin kirki duka ba za ka gane su ba sai an shiga matsala sannan kake gane su to in jarabawa ce ta zo mace da ta san miji yana da abin jarabawa ta zo kaga akwai bambanci ce hakuri a fita daga wa daga matsala ana yin irin wannan to wannan na faɗa muku ɗaya daga cikin dalilai guda hudu da yake haifar da mata kuma wannan shi yafi yawa suna da aurensu ya zama sababin alaƙar su da wasu mazajen responsibility da nan na faɗa na ce wata mata ta zo ta same mijin suna da 'ya'ya guda hudu ita ta biyar naira ɗari biyu da hamsin zai bata ɗari biyu da hamsin ɗin da shi za ta ci abinci da safe da rana da daddare ranar nan kawai ya yi miƙa ya ce rijalu ƙawamu na alal nisa'i tana fita ta je kudancin kaduna nan ta siyo abubuwa na kayan abinci ta zo ta abin da ta samu da shi take riƙe kanta sai zai ce ai kawai ta daina ko wannan ko aurenta ko fita wannan kasuwancin ta zo ta same ni ta zaɓa ɗaya yaya za a yi na ce in kin koma ki ce mai duka zaki za ki auren kuma za ki kasuwanci haka kawai na ce na ce in ya matsa ki ce shi da kanshi ya zaɓan miki wanda yake ganin yanzu bai fa iya ɗaukar nauyin ta ba amma kaga ya zo ya ɓatari ya ce al-rijalu qawwamuna na alal nisai to wannan matsalar na ɗaya daga ciki mazaje kasa ɗaukan nauyin ɗawainiyar matan da suke aurowa yana jefa matan cikin hatsari wajen bar su fita su je su nemi wani abu don kare mutuncinsu daga kare mutunci kuma sai a rasa mutunci wannan abin yana faruwa amma kamar da na faɗa na ce in jarabawa ta riga ta zo wannan daban mun je Legas kai ka san mutumin da muke soka gidansa a Legas yana da kuɗi yanzu babban mutum ne, na gan shi gashi da kuɗi gashi da mata ɗaya na siya akai ya ce ai shi yanzu bai ga matar da ya isa ya auro ta ba ta zo ta kafaɗa da matarsa domin su mata suna da wani abu kwakwalwarsu daban take za ka ga duk duniya ana girmama seniority kuma su kansu ko a ɓangarori na rayuwa amma banda gidan aure ba ta girmama wannan za ka ga wata yarinya shekarar ta sha bakwai sha takwas ɗin ka auro ta kana da mata matar watakila shekarunta ya kai ta haifi wannan yarinya ko ba zaman aure ba ko a titi suka haɗu ya cancanta ta girmama wannan matar amma daga ran da jaraba ya zo ka aure ta sai tana ganin ai da wannan matar da ta samu a gida da ita ka faɗa da ka faɗa suke kuma matar ka ba ta cancanci kowane irin girmama a wurinta ba saboda ai miji ɗaya suke ba suke aure suke nan yace shi ba zai ba dan ba yarinyar da ba ta sanya aka yi samu kuɗin shi ba yanzu ya auro yarinya kuma tana kilimin tana ganin ai yadda take da haƙƙi waccan matar ita ma tana da shi to shine yake bani labari yace min yanzu haka ka gani malam da ni da ita dukkan muna da ciwon Ya yace kuma wallahi asali matsala ne yace an yi lokacin da ya shiga matsala idan ya tashi ya tafi inda suke harkoki na rayuwa abinda zai samu ya ce wallahi in ya je sai dai kwana a can bai da kudin motar da zai dawo ya ce sai da ta siyar da kayan tankan a kan shi ya ce a daidai lokacin ya ce kai sai da ta kai an musu watsi da kaya a gidan haya don ba kudin da zai biya ya ce a daidai lokacin ta mahaifi kuma ya tada rigima ya ce sai an sakan mai ishi inda ya kasa rike ta ita ta cewa baban ya haƙuri ai jarabawa ne ya ce kuma wallahi sai da suka shekara bakwai cikin wannan yanayi shekara bakwai yanzu abin ba ya wuce ba to bil'akti akwai kuma akatin wannan da ifa wata ta auri mutum da rufin asirinsa da arzikinsa da kudinsa shi kenan allah sai ya kawo jarrabawa ta kare tattalin arziki ka duba a ga mutum mai rufin asiri da yara a ƙarƙashinsa da komi sai da aka kai za a cika mota da kaya kamar daga kano ka ga mutum a saman tan tebur ko roka yana iya yin haƙuri ya bi mota tun daga kano halle da saboda naira dubu ashirin babu a daidai lokacin aka samu wasu suka zukata suka ce zauna nan sai kin lalace da kanki da kanki kawai za ki je ki tsofar da kanki ya lallashe ta ya ba ta haƙuri ya haɗa da duk wanda yake ganin ya isa a gurin ta ba ta haƙuri ta ya haƙuri jaraba ta ce wala ita ba za ta haƙura ba ita a tabbau sai an kashe a wurin nan daga ƙarshe bai da zaɓi ya haƙura ya rabu da ita aka rabu ana nan yana kai koman shi wata rana a Legas sai ya ci karo da ɗaya daga cikin mutanen da ya taimakawa a rayuwa shi kuma Allah ya mayar da shi wani abu shi kenan sai janyo shi ya buɗa mai wani abu daga nan sai ya dawo ya samu kuɗi ya fa na da sai ga shi ta dawo sai ga shi ta dawo tana cewa a sa baki a yi abin nan to kaga ai sai a hankali to ba zai mutu cikin binciken da muka yanzu muka gane dalilin da ya sa matan aure suke alaƙa da wasu mazaje ɗayan dalilai hudu ne wannan dalilin da muka ambata yanzu yana ciki namiji yana da mace ya kasa ɗaukar responsibility na rayuwarta ya kasa ciyar da ita to za ta fita garin ta je ta fita ta nemo abinda za ta kare mutunci sai a rasa mutunci wannan yana faru wannan shine dalili na farko dalili na biyu wani lokaci akan yi aure yarinya ba ta so iyaye su rantse da Allah su ce ko gawarta ne sai an kai gidan sai a ji a yi auren tayu ba mamaki yana da kuɗi yana ɗaukar responsibility shi kuma na gidansu rayuwar gidan gabaki ɗaya ta ta'allaka da shi ne sau da aka yarinya ta motsa su ce za ta tona maka asiri sai dai ta yi mai ta yi haƙuri so a irin wannan yanayin in an yi rashin sa'a yarinya ba ta da tsoron Allah kuma ko tana da tsoron Allah ita maganan fa sha'awar nan fa a daina yaudarar juna yau ko annabawa ba su bane top ajin farko na imani da daraja a wurin Allah ɗabi'a ce Allah haka yi su suna da ita a jikinsu Balma ma hasali sun fi kowa wa inna ma kawai su suna da kariyar Allah ne ba wani annabi da zai imalin sha'awarsa ta inda bai dace ba sai ta inda ya dace shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce wala qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan tunda aka ce maka an sa musu azwajan sai aka tsallake aka fi maka wa to wannan abubuwa da dama aka hazzafa wajen ɗan tsakanin ya kamata ka fahimci me ya faru aka samu zuriya ai ba haka kawai ku ya faru aka samu zuriya ba haka kawai ba ne to ko kai malami ne ko shugaban majalisar limamai kai ko shugaban in dai ba majalisar ta mala'iku ba ce in ka haifi ɗa kakka yaudare kanka yarka dole ce alaƙa da wani to ko ce alaƙa da wani alaƙa ta hanya mai kyau ko ta hanya mara kyau sai an yi yanzu kwanan nan na ji dakta yusuf ko bayan amsa tambayan wani sai da ma ya tsaya tambaya ce wannan mutumin ko dai tubabbe ne yarinyar shi ta turo tambaya cewa mutane da yawa suna kawo mata farmaki suna so su lalata rayuwarta ita tana so ta aure wai babanta ya ce ba za ta aure ba sai ta kawo masa kwalin digiri ta faɗa mai ta ce ga halin da take ciki fa baban ya ce o oh, shi wannan ba matsalar sa ce. shi ne ya tsaya yana mamaki ta ah, ta kodi wannan mutumin tugabbe ne ko tugabbe ne to wannan dalilin akwai da zaran aka samu irin wannan matsalar mutum gashi yana da kuɗi wani na biyun shi ne yarinyar tana so ba wai wata so bane yana da hali yana ɗaukar nauyin gidan amma an samu intabal na shekaru shekarun ya da ta yadda shi bai iya biya mata ba ta motsa gidansu su ce za su tona mata asiri ta zauna kuma matsala to a irin wannan in ma akwai samarin da suka neme ta a waje ya nuna kuɗi ya kasa su to ita da kanta ita za ta invitin ɗin samarin ta janyo su su ci gaba da alaƙa Tun da sha'awa ɗabi'a ce haka Allah ya yi ta ka gani to bai yiwa dole sai ta alaƙa da wani to wannan shine na na ukun shine wanda yarinya ba ta so za a ce dole ce ta zauna to a garin irin wannan za ta duba ta ga waye wanda take da alaka da shi a waje wanda mu'amalar ta da shi zai kwantar mata da hankali sai ta janyo shi sai ta ci gaba da alaka da shi da ita wannan shine na uku abin da yake faruwa cikin waɗannan ainihin wasu abubuwa wanda ke faruwa wanda za ka ga mace tana samun komai amma ta saki hanya bai wuce ɗaya bisa tara ba amma yanzu a binciken da muka yi sannan na hudun shi ne akwai rashin kulawar da yawa daga cikin mazaje wajen abin da ya shafi abin da Allah ya ce mana wa ashuru hunna ku yi mu'amala da su mu'amala mai kyau mutane mun ɗauka da yawa cewa abinci ne kaɗai ke iya mace ko kaza ko kaza ko kaza a ba shi ba ne ko kana ba ta abinci kai mata kaza in ya zamanto kulawar da ya kamata ka samu na hatta jin kanka da tausayinka da in ta rasa samu da zaran wani ya mata a waje sai wabce ta sai ɗauki hankalinta so ya kamata kowa ya koma ya duba alaƙa da matarsa wa inna ma kawai ni na san akwai matan da su kansu suna da nasu matsalolin biyar da mazansu za su yi wajen sauke nasu haƙƙin za ka ga su kuma ba a zaunawa lafiya da su ko kwanan nan wani ya zo ya kawo min karan matarsa komai yana mata na rayuwa matsalar kwaya ɗaya ce shine wajen saduwa suke samun matsala da ita ta gyara a matsayinta na mace kuma ta ki gyara kaga wannan matsala ne akwai matan da suke hakimai ne akwai waɗanda in za a shekara ɗaya in mijinsu shi bai zo ya ce yana da buƙatar zai sadu da su ba so kuma za su kawo kansu ba eh hakimai ne haka suke eh, Eh. ba wata eh wata bakwai eh sai eh. ba daidai ba ne kuskure ne ko musamman 'yan uwanmu mutanen nijar wani ba wai wata bakwai ba shekara bakwai zai wallahi ya tafi ya ban mata ba wacce tsin da aka yi ba wani wani dan uwan shi ya tafi ya ban mata ya ce ba ai ya taimaka mini ba gashi ba yanzu gashi kafin ya dawo ta haifi ai au menene tsirin da yasa yana ciki maganan idda Allah da ya kawo maganan iddar matar da mijinta ya mutu ya bari ila'i lillazina yuluna min nisa'in mai Allah ya ce tarabbusu arba'at ashhur kun ga wata hudu shine ila'i ko idan namiji yana da mace kaurace mata irin saduwa da ita wata hudu yayi dole alkali ya sa ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita dan tana iya fadawa cikin kowane irin yanayi da kowane irin hali in ba abin da ya zama lalura ba budda minu ba makawa ba yadda za a yi irin wannan dogon lokacin da mazaje suke dauka mutum ya tafi bai da alaƙa da matarsa akwai jefa mata cikin hatsari waɗanda gaske gaske mu rigingimin nan kullum muna cikin su yawa iyayen yara suna iya zuwa su faɗa mana abin da ba sa iya faɗa ma ɗayansu da suka haife su muna faɗa ma ina wa mata karatu a nan gurin ina cewa yarinyar ko ta taso shekara sha sai ta ce tana so za ta aure wai sai ki karɓe ta sai ki ce wai dudu ƙwaya nawa take da za ta zo tana miki maganan aure saboda ba ta da kunya na ce ba ki san a wannan ɗan tsakanin ba wannan yarinyar ta fi ki hatsari ta fi ki hatsari kuma kullum muna magana muna ba da shawara muna cewa iyaye su dinga la'akari da 'ya'yansu kowane yaro za ka ga ɗabi'arsa da yadda Allah ya tayar da shi wata za ka ga tun a ɗabi'arta na asali ba ta kula maza haka ta taso ta dauke karatu ta tasa a gaba shi take yi to a irin wannan yanayi idan yarka irin wannan ita ce ɗabi'a ta ba ta kula kowa a gida ma in ta zo ta kulle ɗaki ta shiga karatu kawai take yi sai ta ce karatu za ta yi ka san cewa ɗabi'ar ta tana rayuwa tare da kai ba ta da alaƙa da kowa to akwai tabbacin in ta tafi wani guri ma kamar yadda a gida ba kai ka sa mata doka kace alaƙa da kowa ba ita ta zaɓi cewa za ta yi karatu kawai to wani ta tafi wani guri za ta yi karatu abin da ya kai ta shi za ta yi to irin wannan in ta ce za ta yi karatu sai ka dafa mata ce ta karatu amma yarinya ta tafi makaranta an tashi karfe biyu ta tafi lafi ba ta dawo ba sai karfe hudu ina kika tsaya ba wani cikakken bayani ta tsaya kama kame to zaman ka lafiya ka lalubo ina take laɓewa kowaye in ka gane cewa zai rike ta kama kame fi gaba in ba haka ba wallahi tallahi za ta janyo ma aiki wallahi za ta ja ma matsala yana da kyau iyaye su gane wannan lamari saboda haka gaskiyar magana mata suna cutuwa ta wannan hanyar ɗaukar dogon lokaci da ake yi a tafi a basu wata za ka ga an zaunar da ita ga abinci mai kyau gata a gida mai kyau tana hawa mota mai kyau ga katon talabishin ga waya da intanet a hannunta ga shedan eh kaga sai da hali ka gani in kana jin wasu abubuwan za ka ga kamar ba zai yi ba amma mu da muke sistan din mun san yana yi ba ka gani ka ga mace iya mace amma in ta faɗa maka halin da take ciki wata sai ka mata kuka sai ka mata kuka so wasu gaskiya sukan fada irin wannan yanayin ne ba su da kowane irin zaɓi ga kuma shaitan so kaga bai kamata a ce mu kanmu muna taimakawa ba gurin haifar da ainihin wato banna Allah ta'ala ya samu dace shi yasa nake kauce wa mantuka san amsa tambayoyin ba Ali alina kana nuna cewa lokaci ya dako an cinye ga baki da minti no aka yi ne saura minti uku amma ni anan na kaman ma minti nawa ya nuna ne a nan hamsin da uku ne to shi kenan suna haƙuri <laughs> sai gobe a ƙara ɗaya a yan ce saura minti ba zai shiga ba a ka sani ko ɗayan da za a ƙara maɗuguwa ba ce mace ce ta haihu tana cikin jini sai mijinta ya rasu da mai za ta yi littafi shi kenan za ta rabu su arba'ata ashurin wa ashara amma inda ta riga ta haihu ne sai in shiga wulatul ahmali ajaluhunna ayyi ta aiki da wannan aya da kuma hadisin subai'a amma tunda sai da ta riga ta haihu mijin ya mutu dole ta jira arba'ata ashurin amma inda ba wannan bane da miji zai rasu zai yi mai mace da ciki ko? yau eh mace na da ciki yau yanzu nan da daddare sai mijin ya rasu gobe sai ta yi shi kenan ta gama shi kenan akwai wanda suka ce za a haɗa abu adal azile ne in baka manta ba a sakkoto karatun da muka yi wa mata na sayi mun kashe mun na matsala akwai wanda suka ce za ta haɗa iddar biyu ne za ta yi wancan za ta yi wannan hali ma mu bunu kasir ya ce wannan jam'in da suka yana da kyau amma matsalar shi ne ga aikin annabi su bai a lokacin da mijinta ya rasu ya sake ta ko ya rasu tana da ciki tana haihuwa sai dan uwanta ya ga tana kwalliya sai zo ya tashi ƙura ya ce wallahi bai da ba dan ya fahimci cewa wanda suke zuwa gurinta a koyewar fasansa take aure za ta yi kaga shi tunda ya san mijinta ya rasu ya kamata ta zauna ta yi idda wata nawa hudu da kwana goma ko sai ya ɗauki ƙara sai ya kai wajen manzan Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce eh, ba komai za ta yin aure to kaga duk baɗi da istihari da wani malami zai ce a hada abu adal ajalai wanda Allah ya turo shi da ya ce wa anzalna ilayka zikira? litubayyana Bayyana nasi ma nuzila ilayhim yayi bayani shikenan kawai amma tunda sai bayan da ta haihu ne sannan mijin ya yi mai ya rasu za ta yi amfani da wannan ka'idar ne ta baya tarabbus arba'atu ashhurin wa ashara wannan shi ne Allah ta'ala ka sa mu dace mutane su hakuri a kuma mu ci gaba da yin addu'a jama'a Allah ka zaunar da kasan nan lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh